Alhamdulillah, brothers and sisters, it's another Ramadan. Allah's we have seen one more chance for those who understand. Therefore, grab this golden opportunity to touch your hearts, encourage your mind, feed a soul, and enjoy a spiritual dive. Join us at Micah Kaduna for a 30 day revealing, informative, and educative tafsir session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m and 5:30 p.m. for English section, and 8:30 p.m. and 10:30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 389 1882 Micah Thriving in the cause of Allah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ramadan mai albarka shekara ta dubu da da hudu talatin hudu bayan hijirar shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma har yanzu dai muna cikin suratu as-saffat ne malan karanto mana inda muka kwana jiya Allah kai mana jagoranci kai mana muwafaka ka ba mu ikon bayyana daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai don samun sakamakon daidai Ikra. هم اليوم مستسلمون ويقبل بعضهم على بعض يتساءلون إذا بقى من تابا الله تعالى ينا بينا من قيد قتكين مشاهد نتاشن قيامة الله يتي احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله fahduhum ila siratul jahim sai ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsayar da kafiran nan masu laifi lallai za a tambaye su haka ne sai Allah ya ce malakum la tanasarun nan za mu tashi ko malakum yau me same ku ne ya ku azzalumai kafirai lokacin da kiyama ta tsaya za a tambaye su a ce malakum la tanasarun me yasa ba ku taimaka ma junanku da junanku domin ai a duniya kun cika baki kun ce sashinku mai taimakon sashi ne lokacin da misali abu jahalin a lokacin ranar yaƙin badar ya ce wato na hannu jami'un muntasir dukkaninmu masu taimaka ma juna ne wajen yakar annabi muhammad to sai Allah ce to ga kiyama ta tsaya malakum la tanasaru ina wannan taimakon naku me yasa wannan ba zai taimaka ma wannan ba idan a duniya kuna ganin kuna da ƙarfi ku yi taimakekeniya ku yaƙi addinin Allah ta yanzu lahira ne ina taimakon naku yake wato wannan tambaya ce ba wai ansa ake nema ba a suna kiransa istifham lil i'jaz lil i'jaz wal tawbikh wa lil ihtiqar tambaya ce dan a gajiyar da mutum kamar mutum ne da kafin shi karfi ka danne shi kace to ina karfin naka yake ba wai kana so ya baka amsa bane mm tambaya ce dai kana son ka nuna masa an ci karfinka ya akhi alquran kalle da ka sashi barakallahu fik to ranar kiyama za a tambaye su malakum wai me same ku ne la tanasarun ba ku taimakon juna ina karfin naku saboda ka dagutoci na duniya na yau akwai lokacin da ƙarfin zai tafi ya ƙare nukiliyar ta kasa aiki makamin ƙare dangin zai ƙarar da su idan ba su bi Allah ba ƙarfin zai ƙare tun da la haula wala illa billa kada ƙarfin kai ruɗe ka la na izama ma kunta muktadiran fa adh-dhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu 'aynuka والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي سوراك ما لكم لا تناصرون شيني مالن كيتشيوا فقيل لهم ذلك توبيخا za a gaya musu haka ne a wannan ranar saboda ƙasƙantar da su malakum la tanasarun kalmar la yani lam tambaya ce wadda ke tabbatar da nafiul intisar wannan ladin me yasa ba kwa taimaka ma juna at-tanatur at-tafa'ul kai nema nayi kamar taqabul kamar ta'akul kamar tasharub kamar tasabur me yasa ba kwa taimakekeniya a yau yau ina karfin naku yake sai aya ta gaba ta ƙara jaddada kasawarsu a aya mai lamba 26 Allah ta'ala ya ce azza wajal bal kai a ji wannan maganar bal harafi ne wanda aka gina shi akan ainihin wato lam an gane ko shi dama kullun harafi ginanne ne yadda al'imamul allama ibn malik Al-Andalusi ke faɗi an gane wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana ma'ana shi harafi a ka'idarsa a ɗabi'arsa a siyasarsa a larabci ya kasance mabni ne daga cikin waɗannan ginanun akwai bal akwai hal to ita bal ma'abota arabiya na cewa harafi ne wanda ke fa'idantar da tashi daga salo zuwa salo bal kai a ji wannan magana an gane humul yawma su kafirai al yawma yau mustaslimun sun mi wuya al yawma sai wa mi arame fatha liddilala ala zarfiya Dan ya fa'idantar da cewa a yau ne fa wannan miƙa wuya su ta tabbata domin da ce al yawon ai ba duniya bane bal humul yawma su kafiran nan a yau wai sun mika wuya to yana amfanin mika wuya ai mika wuya ka mika wuya a duniya amma lokacin da mutum ya ki mika wuya ga ubangiji ya ci duniyarsa da tsinke ya yi tsiya ta kunshi ajali ya zo ya mutu kuma ya ce ya Allah na tuba wa anna lahu mutanawush ina magana tanawushi kuma wa duniya shi yasa duk mai hankali yakan yi tattali ne kafin rayuwar nan ta subuce ta fita yayi abinda Allah zai zai kalle shi yace madalla da kai madalla da ke madalla da ku Allah ya kalle mu yace wato ainihin inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mai mashkura kai wannan shine sakamakonku aikinku na duniya an gode muku wannan shine burin dukkanin mai hankali to amma kafirai ba su fahimci haka ba sun ki su fahimtar sai ranar kiyama tukun suke yin fargajaji to shine ce bal humul yawm mustaslimun su a yau wai sun miƙa wuya ga Allah wanda ba zai amfani ba saboda yau aiki ne tukuru duniya kenan sakamako ba yau ake samu ba tukuru aiki kawai ake amma gobe kiyama goben da babu wata gobe to sakamako ne to yi aiki don wannan goben shi yasa ma ya ce waltanzur nafsun ma kaddamat lime wata wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'amalun suratul hashr aya mai lamba 18 kowa ya duba ya ga dan gobe to goben ne nan Allah ke cewa bal humul yawma kafire dai a yau wai sun yi la'asar sun saduda amma ina shine mana bal humul yawma mustaslimun al-ayat taliya وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون aya mai lamba 27 sura mai lamba 37 saboda as-saffat haka take wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sai sashin kafirai da azzalimai da masu ɗagawa sai sashi ya fuskanci sashi suna tattaunawa kalmar wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin sashin su zai fuskanci sashi a wannan lokacin wato aka ce ana nufin mutane su fuskanci shedanu da suka batar da su wasu ma'abota ilimi na cewa ana nufin mabiya manzanni ne sai su fara tattaunawa ha ya haka duniya kun ce mu bi ku za ku yi mana magani to gashi lahira kuma ta zo gashi kuma kowa na ta kanshi ya za ku bar mu haka shine ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awmul azab wa taqatta'at bihimul asba ta kai take gobarar bera la ilaha illallah wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sashin su sai ya tinkari sashi ana tambayeyeniya ana gutsurtsoma da kunji-kunji a ranar da gutsurtsomanci ba zai amfani ba za a fara rigima ne da debate ko a duniya ne haka ne ai duk wanda ya maka mantasala ya yi maka kantafi ya yi maka sagegeduwa ka fada kan mummuna abu kuma sai ka fara tsine mai haka ne ni da ba wallahi bance to wani bance kai ba to fa a duniya kenan to a wannan rana wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun dauki qur'an naka dauki qur'an barakallahu kaka sashi haka jazakallahu khair aina eh, sauraka sashi zai fuskanci sashi suna mu tambaya misali suna cewa lima gharartumuna dan me kuka rude mu kuka yaudare mu na'am sai shugabannin su ce a ah, lima qabiltum minna dan me kuka karbe mu shi yasa idan wani ya ce kai laifi kai ba haushe sai ce da kai in aka ce ka sa hannu a wuta za ka sa kuma gaskiya ne ba za ka sa ba ta wani ne kaka ce ita eh wadda na ce ka yin ai kana da hankali ai ai kana da hankali kuma me yasa mutane mukan kasance hankalinmu ya tafi kan harkar lahira amma a duniya muna da basira inda za a ce karka je kasuwa kuma ka san kasuwan akwai riba sai ka ce wanda ya ce karka jin nan makiyinka ne ko zai hana ni samu amma kila inda zai da kai kai dan uwa matashi dan me zaka je wasan kwallo ana sallah sai ce ina ruwanka kabari na daban naka daban to kaga a duniya yana da wayo a lahira amma kuma ki dahumi ne ba a samu haka ne ana samu kaga musulmi ka ce da shi ka riƙe musulunci kafiri ka juya masa ba ce ba ah, Allah karku kun fai tsanani ai da mu da kafirai uwa ɗaya uba ɗaya na'am uwa ɗaya uba ɗaya bayan Allah ya ce afanaj'alul muslimina kal mujrimina malakum kaifa tahkumun yau ma sun yi kafirai kan masu imani wai me same ku ne me kuke irin wannan ɗanyen hukuncin ne نسأل الله السلامة والعافية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون الله تعالى سيتمي قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا سيسكتي كل ركل منا بياني الأمر انتهش قيامة وان قيامة بتزوبتكن amma sai ka iske Allah ta'ala yana ba da labari a fi'ili madi a nuna maka abin ma ya faru kamar da na gaya muku jiya masu aika da saƙonni ta hanyoyi na zamani irin su dhl sukan ce me as sure as taken it there yourself wai kamar kai ne ka kai saƙon can to ƙur'ani sai ya abbara da fi'ili madi liddilala ala تحقق الوقوع ma'ana kawai abun ya faru kawai wai consider it done ka dauka ma ya riga ya faru kawai domin nan qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin su waɗanda aka bi su aka rudar da su aka halakar da su su ne za su ringa gaya ma shugabannin to ai ku ne kuka dinga zuwa mana anil yamin kalmar al-yamin a ƙur'ani kan zo a ma'anoni kamar guda tara al-yamin kan zo wani lokaci tana nufin ainihin wato ƙarfi ƙarfi kawai na fata an gane ko misali Allah ta'ala cewa faraga alaihim darban bil yamin sai annabi Ibrahim ya ɗauki gatari sai da ƙarfinsa sai yadda ke gumaka kaga ai alami ya ce ma'abota ilimi suka ce na wannan yani alƙawa bil yamin ay bil quwa kaga wannan al yamin anan ba ita bace anan bace qur'an nan qur'an barakallahu fi yawa jazakallahu khaira al yamin anan ƙarfi ake nufi amma a wannan aya mai lamba 28 ba wannan karfin ake nufi ba ɗaya kenan alyamin kan zuwa ƙur'ani amma tana nufin alhalif rantsuwa misali Allah ya faɗa cikin baƙara la yi wa akhidukum Allah billahu fi aimanikum aimanikum ai alhalif rantsuwarku a alyamin ne ko da aimani ya ce jam'in yamin wa aqsamu billahi jahada aimanihim haga rantsuwa ake nufi amma alyamin ne na uku alyamin kan zo a qur'ani amma tana nufin mai al'uhud alƙawurra convention da kuma ainihin abubuwan da aka tashi aka yadda a kansu misali amlakum aimanun alaina balighatun ila yawmil qiyamah na'am ko kuna da aiman ne Allah ce aiman ko kuna da wasu alƙawura da muka ɗaukar muku ne misali da ba za mu karya muku ba an ga aimani ya ce duk an ɗauko daga yamin ne wa in na kafo aimanahum duk ɓangaren yamin ne ai ka gana nufin alƙawararsu ne na hudu kalmar alyamin kan zo amma ana nufin hannun dama ne misali nuruhum yas'a baina aydihim bi aymanihim ayman jam'i yamin al-yamin kan zuwa qur'ani ana nufin ainihin mallaka wa ma malakat aymanuhum misali cikin wata sura kalmar al-yamin a mataki na shida takan zo a qur'ani amma ana nufin ƙarfi ne wanda shine fassaran wannan ayar domin kalmar qalu innakum kuntum ta'tunana al-yamin na da ma'anoni guda uku al-yamin na nufin ƙarfi alyamin na nufin rantsuwa alyamin na nufin addini araftun to anan sai suka ce ai ku shugabannin nan namu da kuka halakar da mu a duniya yanzu gashi kun tafi kun bar mu ai a duniya innakum kuntum ta'atuna na alil yamin kukan zo mana da sunan cewa addini ne abinda muke kai kun ce ba gaskiya bane kuna da abin da ya fi shi kamar mutanen da suke ba akan musulunci suke a yanzu ba ai kaga suna rudin mabiyansu da karairayi iri-iri za a yi maku miracle za a kori aljannu daga jikinku bayan kuma su ne aljannun ko kuma shedanun ta hanyar ƙarya to su waɗanda aka halakar da su da haka ko mutum ne ya je gun boka ai bokan zai nuna masa addini ne ai ba haka bane haka malamin bid'a in zai batar da mutum sai ya nuna masa akan addini yake yanzu ka ɗauki misali wanda in aka yi sallah ya ce salati goma ga annabi ka ƙi salati annabi aka ce sallasal to kaga duk wannan shine misalin an zo maka da kamar addini amma ba addinin ba ne saboda addabi da ya zo da ibada sallallahu alaihi sallama da ya fi kowa sanin sallah shi bai koyar da haka ba kai ina ka samu tambayar mu kawo mana gangariyar addinin annabi muhammadu kenan sai mu zauna lafiya a ji ra'ayin kan ajanawa ba aiko ka ba aiko ni ba mu abin da muka ce kenan dan Allah a zauna lafiya a haɗa kai amma akan gaskiya a ji ra'ayin ka kawo na manzon Allah to sai ka bi mutum akan wannan da sunan addini ranar lahira ce ban san ka ba to ai ka kira ni zuwa ga addini shine innakum kuntum ta'tunana anil yamin al yamin addin wannan shine ɗaya daga cikin ra'ayoyi guda uku na mabuta ilimi wanda kuma shine ni mafi rinjaye a gare ni anan wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq araftum tayyib saboda haka za su faɗi wannan kalmar al yamin kuma takan zo a qur'ani a ma'ana ta nawa kenan in kuna biye da lissafin in kuna biye da jerin a ma'ana ta nawa ta bakwai alyamin yamin takan zo a matsayin ma aljanna dan yace wa ashabul yamin ma ashab suka ce alyamin aljanna ɗan dama to ina za su ashabu shimal ɗan hagu ina za su ashe kinaya ce aka yi ana nufin aljanna aka ce ‘yan dama Allah ba Allah min ashabul yamin Allahumma اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين اليمين كان ذو قرآني كما تنا نفن kwibinka na dama ɓangaren dama ku a baya na ce hannun dama amma anan kwibin dama by the right side araftun yace anil yamini wa anil shimali izil da sunan awarwatsa ɓangaren dama da hagu alyamin kan zo a qur'ani a ma'ana ta nawa ta tara tana nufin hujja la akhadnahu bil yamin ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه malamai suka ce da mun kama shi da hujja inda manzon Allah ya kirkiri wa hashahu abinda Allah bai sai mu kama shi da hujja shi alamin to waɗannan jere guda tara ko shakka babu mun samu fassarar wannan kalmar na fata kuna bedin da kyau a anan qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin waɗanda aka ruɗe su suka bi shugabanni ko waɗanda suka halakar da su sai su ce to ai kun kasance kuna zuwa mana ta da sunan addini ne kuka halakar da mu shi sai ƙoƙari ka riƙe hakikanin addini da manzon Allah ya kawo aya ta gaba قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قالوا وكل قالوا غدا بيو قالوا تفرقوا كو نفرقوا آية 28 قالوا نبيو 29 قالوا فرقوا هذا كلام للأتباع قالوا تبيو كلام للمتبوعين qalu sai shugabannin suka ce ai innakum kuntum la suka ce qalu haka ne ballam ta kunu me ballam ta kunu qalu sai ainihin shugabannin suka ce fili madi ne fa'ilin shine wawul jama'a ai ƙalal al atba wanda an yi idmarin fa'ilin ne sai suka ce ballam takunu mu'minin a abu kasance ba ne. ku dai waɗannan mabiya da kuke wannan magana dama can ku ba mu'minai bane lam mai ta kore ta kore imani lam harfin nafi wal jazm takunu fi'l fili mubare nun بدليل اللام النافية الجازمة دنتنا تشكين الأفعال الخمسة تكونون يكونون تكونان يكونان تكونين أليس كذلك فما سي أكشاف أينهم وننوآرة أدليل zuwan lam akan takunu dan su nuna cewa a'a dama can ku a duniya ba mumine bane lam takunu muminin muminin kuma wa qaman biliya saboda khabaru kana ne misali ba ku kasance mumine bane to kaga wannan ta tafurzar da za a yi tsakanin waɗanda suka bi ne da waɗanda aka bi su shi yasa kowa ne ka bi shi akan gaskiya yanzu ka ɗauki misali ko da mahaifi ne ko da iyaye ne ba a bin iyaye idan akan barna ne iyaye ba za su ce misali je ka so min taba sigari in sha ba da sai ce baba ya Allah ya hana ka yi haƙuri karin shiga gonar take ba tamu ba cikin ladabi mata tare da an ce ta bi mijinta sau hadda mai kafa amma inda zai bukaci wani abu da bai halatta ba ba za ta bi shi ba inda zai ce subhanallah zai kwanta da ita tana cikin jinin halatta ce Allah ya haramta ai haram ba zai yiwu ba da kowane irin karfi kuma ba za a bi shi ba kowane ne a kenan alakarka da kowane irin mutum in ya nuna maka Allah shekenan sai ya zauna lafiya amma in ya tallata maka kansa da kansa ya ce ka bar Allah to in kana da hankali kai ka bar shi kafin hujja kai ma ta barka Allah ka samu dace قالوا بل لم تكونوا مؤمنين نعم وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وما كان لنا عليكم من سلطان وما كان لنا عليكم من سلطان انغاني سودي ودن أكبيس شو aka suna ci gaba da bada hujja ga waɗanda suka bi suka ce to ai a duniyan ma da kuke magana kaza kaza wa ma kana lana alaikum min sultanin kalmar sultan na ɗaukan ɗayan abu biyu imma ka ce alkahar aiwa ma kunna alaikum kahirin ko ka ce kaharin na biyu wa ma kana alaikum min hujjatin da kuka ce kun bi mu mun tilasta ku ne hausawa sun ce wayo ma ta san naki na ka ce sa'awa Allah ka ce ba zan yi ba shi kenan dole a kyale ka ko shedan ya kawata maka mummuna ba ka ce a'udhu billahi min shajin sai Allah ya kawo maka dauki sadaka suke ce wa ma kana lana alaikum min sultan ku kalli korewa ta fuska biyu farko dai wa ma kana alwawu musta'anifa listi'nafi aljumla aljadida wa ma kana lana ma kuma mecece nafiya ce an gane ko ta kenan sun kore ba muda ba muda wa makina korewa min sultanin sultanin kaga suna ne amma aka nakara shi sukan ce kuma wannakiratu fi siyaqin nafyi tufidu me mutlaqan nafi korewa ne gaba daya cokan kawai ai ba mu da wata hujja akan ku ma'ana ba mu da wani dalili ko ƙarfi ba mu isa mu murde ku ku bi abin da muke so ba kawai dama zuciyarku na son laifin ne za ni ce ta da mu je mu wannan fasuna wannan hujjatayya ne idan kiyama ta tsaya saboda ba mun ce ku bi mu bane shi sa kake gani wato shedan la'ananne zai wata khutba alhamdulillah brothers and sisters it's another ramadan allah's we have seen one more chance for you who understand therefore grab this golden opportunity to touch your hearts encourage your mind in the soul and enjoy spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30 day revealing, informative, and educative testing session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5.30 p.m. for English section and 8.30 p.m. and 10.30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed the Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 389 82. Micah, thriving in the cause of Allah. A cikin suratu Ibrahim zai gaya wa ‘yan wuta wa ma kana li alaikum min sultanin ko illa an da'autukum fastajabtum li fastajabtum li ni ba ni da wani karfi na murde ku a duniya kawai na kira ku ne kuka bi ni wasu wasi ne kuma kuka bi ni la hawla wala quwwata illa billah saboda haka wama kana la alaikum min sultanin ba mu da wata hujja ta ainihin wato murde ku ku bi mu sai kuma me فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون عند سكتي عينهم وما كان لنا عليكم من سلطان نعم wato bal kuntum qauman taghin cikon aya kenan ko kun dai kasance mutane ne taghina kuntum أنتم طاغين وقع منصوبا خبر كان كنتم kun kasance batattu ne kawai saboda a taghi alladhi yatgha mai shishigi mai wuce iyaka ai kaga Allah yana cewa kalla innal insana la yatgha shi mutum jinsinsa yakan yi dagawa yakan hura hanci an ra'ahu staghna kawai dan yaga ya wadata to sai su shugabannin suka ce da waɗanda suka bi su a'a a duniya dama ku batattu ne taghin shi yasa kuka bi mu yanzu kun zo kuna wannan kukan la haula wala quwwata illa billah Allah ta'ala ya ce aya ta gaba فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون تنزغى شيء kalmar ubangijinmu ta tabbata a kanmu haka suke faɗi wace kalma ce da ya ce la'amla an na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sai na cika jahannama da mutane da aljanta cika tab har ma a wani wuri jahannama ma tana tambaya an gane yawma naqulu li jahannama halin talati wa taqulu menene hal min mazid tana tambaya Allah ce ranar da za mu ce da jahannama ya kin cika ya ke gidan shakiye kin cika sai ta ce hal min mazid shin akwai ƙari ma'abota ilimi suka ce wannan tambayar tata ɗayan biyu in ma tana mamaki eh halmin mazi har yanzu da ƙari duk cikin nan da nai akwai shakiye har yanzu nan wai tana mamaki ne fa ko kuma a'a fuska ta biyu halmin mazid bata ƙoshi ba tana bukatar laƙumewa da tanɗewa da haɗewa Allah ya kyashe mu da laƙumewarta halmin mazid to kuma dai wanne ne ai tambayar ba daɗi domin duk wanda Allah ya tura wuta ai sai buzunsa ya kaɗe rabbana innaka man tudkhilin nar faqad khazaita wa ma lidh min ansir wanda duk ka sa wuta ka gama da shi Allah ko ganin ta karka samu yi amma aiki ne fa very easy kowa ce amin amma inda gizo ke sakar aiki kuma wallahi baka isa ma ka daidaita ba sai da ganin daman Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Allah ka so mu daidaita ya akramal akramin wa ahsanal muhsinin wa ajwada al mu'tin tayyib saboda haka ya jama'a nan sai Allah ta'ala ya ce suna cewa fa haqqa alaina qawlu rabbina kalmar Ubangiji mu ta tabbata akan mu dan haka gashi nan la su tsantsane azaba fa aghwaynakum فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم mun من هلكت دكو domin kalmar aghwaynakum ai asali daga menene daga aghwa yughwi me igwa'an ba daga gawa ya guyi bane fi'li ne muta'addi bi dalili ziyada aghwa ay af'alani af'a ma'ana ainihin fa aghwaynakum sai muka halakar da ku dama inna kunna gawin mu dama batattun ne a'udhu billah wato su batattu ne a kansu to sai batattai ta'addi ila ghairihim dan sun ce fa aghwaynakum sai muka halakar da ku waɗanda misali ke buɗe gidajen talabijin a unguwannin mutane a sa mai 'ya'yan mutane wato kallon fina-finai kallon ƙwallo ai duk suna cikin fa aghwaynakum ai a hankali a hankali sai a ja hankalin yara akwai yaron da zai iya zuwa ma ya ɗauke kuɗin iyayensa don yana sai je kalli kwallo da za a yi tsakanin ƙungiya kaza da kaza ka iske ba ma wutar lantarki da wannan kuɗaɗen za a je a sayo abin da za a zuba ma janareta don dai a yi kallo kawai duk ɓangaren igwa'i ne ɓangaren igwa na'am na faɗa kusan sau biyu zama mai ta uku maganar wai har a watan ramadan an samu waɗanda wai suke shirya ƙwallo mai suna ramadan cup ka'asu ramadan wa bisal ka'asu hadal ka'as tirda irin wannan kofi ramadan ka yi idafan wasa zuwa ga watan albarka shi ke nuna baka da rabo kenan in ka yadda da wannan shi ke nuna shaɗan ya wanke maka hannu aka in har zaka ce wai ai an shirya cin gasan kofin ramadan ramadan ɗin maimakon kai gasan karatun qur'ani da haddace qur'ani da zuwa tafsiri da taqwa da ibada da khushu'i da sauran misalai fa aghwaynakum inna kunna mai ghawin sai su ce waye mun halakar da ku ne dama mu halakakun muke aya ta gaba Allah ce mai إنهم يومئذ في to shikenan sai ga bayani daga ubangiji fa innahum yawma idhin في العذاب مشتركون أي فإنهم مشتركون يومئذ في العذاب تسي قبات الدكرشان أبو دين دومين ديتي فإنهم أي مشتركون يعني أي كوباكو سيأخر خبر يكاو أبو دسك كرا جملة اعتراضية dan fa innahum yawma idhin fil adhab ay fa innahum mushtarikun saboda fa'idan tadda takaituwar bala'in domin sukan ce idan abin da a iya jinkirtar da shi aka gabatar da shi to gabatarwar daga cikin ma'anoninta ya nuna maka wato girman abun inna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr wal-qasr ma'ana a wannan ranar tashin kiyama za su haɗu cikin azaba ma'ana da waɗanda suka bi da waɗanda aka bi su duk sun yi ishtiraki cikin mai cikin azaba fi na fa'idantar da zarfiya ne kuma wannan ya fi isar da saƙo fiye da kace fa'innahun alal azabi a al'ablagu mafi balaga mafi zurfi wajen yadda saƙon ka yi amfani da fi azarfiya an gane ko wato a wannan ranan da waɗanda aka bi da waɗanda suka bi duk suna cikin azaba masu tarayya sun yi tarayya kenan aya ta gaba Allah ta'ala ya ce inna kadhalika naf'alu bil mujrimin inna kadhalika naf'alu bil mujrimin la ilaha illallah inna mu su wane ne mu nan? Allah ya ce mu haka muke yi da masu laifi ma'ana haka muke yi wa wato masu laifi masu tambadewa masu juya ma Allah baya haka muke musu inna kadhalika naf'alu bil mujrim ay kama fa'alna bi ha'ula'il mushrikin alladhina sabaqa dhikruhum ala masami'ikum wannan shine takdirin ko to kazalika naf'alu aish bil mujrimin haka muke yi wa criminals ma'ana karka dauka su ne kawai to ashe sai mutun ya ji tsoro kada ya kasance cikin masu laifin kare zamanto mujrimi masu ijrami domin yace haka muke yi wa masu laifi inna kadhalika ko bil mujrimin haka muke yi wa masu laifi su wane ne mujrimun al-mushrikun aya ta gaba Allah ta'ala ce mai إنكم كانوا إذا قيل لكم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون kaji dalili innahum su kafiran da aka hada su a wuta gaba daya ai sun kasance yani fi duniya kenan ko wannan illatul fi'il kenan jumla ta'aliliya yani al allati addat bihim ila an-nar بدليل كذا إنهم كانوا يعني في الدنيا من sun kasance kafin wannan ranar lahira sun kasance in an ce da su la ilaha illallah yastakbirun sai su yi girman kai ashe duk wanda za a kira shi zuwa ga la ilaha illallah yaki to mustakbiri ne araftun ina zan tambaye ku ce mecece fassarar la ilaha illallah ina amsar take na'am malam eh kore duk wani abin da ake bauta ba Allah ba haka dan waya faɗa da larabci amma hausa nake so in aka ce ka fassara la ilaha illallah me fassara ka na'am yace babu abun bautawa da gaskiya sai Allah akwai wanda ke da ƙari ko istidraki na'am to shi sai ce babu abin bautawa da cancanta ko bisa cancanta kenan baka yadda da cewa bisa gaskiya da ya faɗa ba kenan a'a ba ina korewa ba ina tambaya ne nema ai domin idan ka ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wani zai maka intikadi wani zai maka naqdu an naqdu al banna zai maka intikadi. zai maka criticism ya ce to ai waɗanda suke bauta ma gumaka ai su ma iya gaskiya su ce ai saboda ka wannan ta'arifin bai yi ba in ka fassara la ilaha illallah da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai mu ce gaskiya bayanin na da bukatar 'yar kwaskwarima kwaskwarima ya faɗa ai babu abun bautawa da cancanta wannan ya fi ailama abuda na'am bilhaƙi siwahu bilhaƙin nan ce da gaskiya tare da zai ɗauki haka sai da kace da cancanta domin wanda ya bauta ma gunki iya gaskiyarsa eto eh shin duk iya gaskiyar taka gunkin ya cancanta ya cancanta to shine maganar kenan babu wanda ko babu abin bautawa da cancanta illallah arabtum to a duniya sun kasance in an kira su zuwa ga imani da Allah akan la ilaha illallah yastakbirun sukan yi mai girman kai wastakbaru istikbara wa kana min al-kafirin illa iblis aba wastakbara wa kana ish min alkafir kenan girman kai haramun ne girman kai laifi ne me girman kai batrul haqq wa ghamtun nas kin gaskiya da kuma rena mutane kowa bai isa ba sai kai gaskiyar ka ganta ka ce ba za a bi ta ba ta wannan girman kai kenan Allah kuma ya kare musulmi gaba daya dan musiba ce ciwo ce to kaga bala'in da ya faru da su kenan ashe girman kai kan sa mutum ya shiga wuta domin sun ki jin kalmar la ilaha to amma kuma tayu kana faɗin la ilaha illallah amma faɗi ne a fata baki baka ba ta ta ba yanzu misali wanda ke faɗin la ilaha illallah ba ma daidai ba akwai mai cewa la ilaha illallah kaga ba daidai ba ne akwai mai la ilaha illallah akwai mai la ha ilaha illallah wai salatin mata to ba mata kaɗai ke yi ba hadda wasu mazan ma wallah can za ka yi la ilaha illallah ko mutum ya ce la ila ya tsaya wai mamaki yake ka kore baka tabbatar ba abinda ake cewa la ilaha illallah wadda tana da bangare biyu akwai aljanibul ijabi da kuma asalbi ko kuma asalibul ijnabi domin la ilaha salban la ijaban negative da kuma positive misali an gane ko kuma tana da sharuɗa guda takwas ilmun yaqinun wa ikhlasun was-sidqu wal-qabul wal-mahabba wal-inqiyad wal-kufr sune sharuɗan da ma'abota ilimi ke cewa sai sun samu sun tabbata la ilaha illallah ɗinka ta kai ka gaci dole sai ka haɗa abu guda shida guda bakwai takwas kai daga ciki ma sai ka zama sai ka kafirce kafin ka zama mai imani ko ba haka bane ai kafin ka zama mumini sai ka kafirce ai amma ba kafirce ma Allah ba fa dan yace wa man yakfur bit taghuti aha wanda duk ya kafirce ma taghutu ashe ba za ka zama cikakken mumini ba sai ka kafirce ma gunki ka ce ƙarya ne ai kafirci ne amma kafirci ne mai kyau a wurin tukun ka yi da Allah in ba ka ba sai ka zama mushriki to waɗannan sun kasance in an ce da su la ilaha illallah yastakbiruna suna girman kai arabtun suna gani ya ma za mu ci la ilallah har ma suna faɗi kamar da Allah ya faɗa aya ta gaba ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أعوذ بالله daga cikin dalilin da yasa suka fada wuta illa ilaha illallah ko ba haka ba saboda wanda ya zo musu da ita sai suka aibata shi da ainihin abubuwa guda biyu a wannan wurin amma kafin haka suka ce a inna la tariku alihatina anya kuwa mu bar allolinmu mu bar gumakanmu lisha'irin saboda wani mawaki kaga aibi na farko kenan kuma nan ƙarya suka yi domin Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi ba mu koya wa manzon Allah waka ba alaihi salatu wassalam bai ma dace da shi ba saboda wa shu'ara'u idul gawun sannan kuma suka ce majinun. wai mahaukaci ne sha'ir majnun kuma nan sun yi ƙarya domin Allah ta'ala ya wanke manzon Allah a wurare da yawa kaga da farko ya wanke idanunsa idanunsa baya kallon haram dan ce ma zaghal basaru wa ma aga idanunsa bai taba kaucewa ya fita kafa ya kai ga abin da bai halatta ba annabi Muhammad kiyar sallallahu kaga na ya wanke idanunsa ya wanke harshensa ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu man shadidul quwa wa ya koya mai ubangiji mai tsananin kaga na ya wanke harshen sa na uku ya wanke kwakwalwarsa ya ce wa ma sahibukum bi majnun ba ma ka ci bane sai suka ce wai majnun to magana wa za a bi of course su kariya suke ai to da suka yi inkarin kalmar shahada sai suka kara wani mummunan laifin a inna latariku alihatina ma bar gumakanmu cikin girman kai lishairin saboda wannan mawakin ka suka yi majnun bai mahaukaci ka suka yi to wannan sai ƙara compounding ya ƙara taɓarɓar da yanayin sun yi inkarin gaskiya kuma suka raka inkarin da ƙarerai guda biyu wasafuhu bi shi'ir wa wasafuhu bil wallahu yashhadu innahum may lakadhibun saboda haka wannan sai janyo musu fitina da bala'i da tashin hankali da kuma talaulautuwa a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun sha'ir kaga nan ashe waka wani abu ne da aka soke ta akwai waka wadda take mai kyau hassan ibn thabit ai yakan yi waƙe don ya kare musulunci duk wanda ya karanta baitotinsa a khaila khailana illam rauha ya san sha'iri ne wanda yake kare manzo sallallahu amma waƙe-waƙen da ake suka irin shu'ara na jahiliya masu ɓarna an gane ko ko masu cika baki irin su tarfata ibn al-abd yana cewa idhal qawmu qalu man khiltu annani unitu falam aksal walam ataballadi ولست بحلال التلاء مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي kaga wannan kuzuzutuwa ne da cika baki kawai kamar da ɗayan su ke cewa wai billaziqiyati dajjatun ma baina ahmada wal masihi hadha ya yadiq wa zaka bi ya yasih a garin labiqiya akwai hayaniya da yawa a billah wai tsakanin musulunci da kiristanci qatalahullah to irin waɗannan sune mabannata haka duk wata waka da za a zo a ji yanzu gashi an cika da waƙe-waƙe na sharri kaji yan mata an shiga gidan rediyo FM FM daga waka sai waka magi sai an mata waka kuli kuli ai masa waka biro ai masa waka kuma da muryoyin da ake je ake sawa a na'urori masu zaki wai dan dai a ji hankalinka a halakar da kai to in ka ji wannan ka ce a'udhu billah ka shagala da karatun Kur'ani. lokaci yayi tayyib za mu tsaya anan abinda muka faɗi daidai Allah ya mana dace ya ba mu ladan haka kurakuran mai gafarta mana Allah ka ba kasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali masu nufin musulmi da sharri da makirci Allah ka mayar kansu ya rabbal alamin ka kiyashe mu fitintunin dare da rana ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kiyashe mu barin imani da aqida da kuma sunna ka kuma cika mana da imanin ajali ya zo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum wa rahmatullahi kamar da muka faɗa yi hakuri a daina saurin tashin an kare ayi hakuri a kammala domin a kammala samun ladan gaba daya Allah ya mana muwafaƙa wannan sai mun zauna kuma zauna mutu na kai eh. akwai guda nawa wannan ce yana taimakawa ana halaka mutane ko ka iske hanyoyinmu yadda ka san kaburbura ne ko ka iske gada babba takare ba a damu ba bakon hanyar sai kunzumo gudu ya fada rami direbobin da suka kore sun san hanya za ka iske yadda suke bin hanyar bayan da kasa hanyar ba ne. waɗannan abubuwa guda uku yawancin wancan tambaya sai na hango su Na kan ce kafin ka yi magana azumi azumi azumi azumi sai mun kalli yanayin tukinka in gangancinka ne ba tuki ba ne kisan kai kai kai ma kashe ka za a yi to amma kashi casa'in cikin ɗari na masu tambayar sai to malam azumi zan yi sun ce a tsaya ta sai mun kalli yanayin tukinka karka ce azumi in kai ganganci ba magana azumi bane za ka kashe ka ne a'a wallahi malam ban yi abin da za ka kashe ne ba ni dama ba da gaba da to mu je kan tambayar ka saboda haka sai mutum ya zo kamar da yake cewa yana tafiya sai ya bangaji ya angaji ya tura wata motar sai mutum nawa suka mutu to da ban yi da ganewa ba waɗanda suka mutum a taka motar ne ko kwa motar da aka ture ta ne wacce aka ture ta kenan kaga shi mai motar ba shi da laifi kai ne almutasabbib kuma in har zaka bangaji mota mutum goma su mutu sai mun kalle yanayin tukinka lalle tukinka akwai ganganci ciki ba haka bane in dai tafiya ce sannu sannu zai wahala a ce dan ka tura mota mutum goma sun mutu suraka abinda za mu fahimta lalle kana gudun ganganci gudun fanfalaki in ko har haka ne to ba maganar ainihin kai azumi ba ne in an iya tabbatar da cewa gangancinka ne kashe ka za a yi inda shari'a ke aiki in ko har za a fahimci ba kisan ganganci ba ne kuskure ne tambayar ka kenan to za ka yi kafaran azumi sittin ne kawai wannan ita ce fita mafi kyau don wannan matsalar mun binciki majami na na ma'abuta ilimi ba bana manta muna Sudan a watan February din mun je wani taro wannan tambayar muka dinga tattaunawa tsakanin ɗaliban ilimi muka ga dai amsar kawai ita ce in dai har mutum misali ya yi dalilin bige wani a mota ya mutu wajen mutum goma ba da gangar ba to ba za ka ce azumi 60 60 60 60 sau goma ba domin in ka buɗe wannan kofar to in mutum ɗari ne fa <laughs> zai yi sittin sun sanau kenan to ba zai yi ba saboda haka sai ya yi abin da suke kira ta dakhulul kafara na fata kuma ci amsar da kyau kawai idan yi sittin shi ke ne wadatar Allah ta'ala alamu bihi tawfiq na'am a ƙarshe wannan kuma abin da yake cewa shi ne akwai wani ɗan'uwa da ke zuwa wajen karatun nan naka malam sauran duk shekarun suka gabata amma bana Allah mishi rasuwa yana ma malai sashi a cikin addu'a Allah ji jikin shiga farta masa cewa akwai wani ɗanwa wanda ke halartar wannan majalisi amma Allah da ikonsa ba a wannan azumin da shi bana mahalicinsa ya kira shi kullu nafsin raiqatul maut likulli ajalin kitab to Allah ina roƙonka albarkacin sunayenka kyawawa da sifofin ka tsarkaka Allah ka ji kansa waɗanda ma ba a gaya mana su ba mazanmu da matanmu waɗanda suka koma ga Allah Allah ka ɗai san su Allah ka ji kansu amma musamman wannan ɗan uwa da bayanin sa yazo yanzu Allah ya rahamshe shi ya ji kanshi ya gafarta mai ya ba mu ya ba musulmi hakuri da iyayensa in suna raye idan mai aure ne ya bar 'ya'ya Allah ya jibinci lamarin su ya kula da su kurakuransa Allah ya fi mai Allah ya tara mu gaba ɗaya fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة Alhamdulillah, brothers and sisters, it's another Ramadan. Allah's we have seen one more chance for those who understand. Therefore, Grab this golden opportunity to touch a heart, encourage a mind, feed a soul, and enjoy a spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30 day revealing, informative, and educative testing session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5.30 p.m. for English section and 8.30 p.m and 10.30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 389 82. Micah, thriving in the cause of Allah.